أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين أجمعين ورضي الله عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya yan uwa musulmi godiya ta tabbata ga Allah mai girma da daukaka wanda ya kaddara rayuwar mu ta kawo wannan rana ta Lahadi ko ranar 14 ga watan Ramadana aurar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wacce ta daidai da goma sha tara ga watan biyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara 2019 za mu ci gaba da karatu yanzu insha Allahu a wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na ƙungiyar jama'atu zalatul bidiya wai kamata sunna a wannan gari namu na azare katabin lokal gamel a wannan layi da ake masa inciya da layin sardauna muna addu'a ga jagoran da ya kafa wannan ƙungiya har Allah ya yaƙa ta a Afirka ba ma Najeriya kawai ba a Sheikh Isma'il Ibn Zakariya Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya karɓi wannan aiki nasa Allah kuma ya ƙetarar da shi kurakuransa tare da hida malaminsa na tauhidi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da dukkan malaman sunna muna addu'a Allah ya kariya da tsaro ga jagoran tafiya a yanzu a shek muhammad sani ya haya jingir allah ya tsare malam allah ya taimake shi tare da mataimakansa baki ɗaya ɓangaren malama agaji administration don masu manufar ci gaban addinin allah allah ya ciyar da su gaba ya taimake su allah ya ɗaukaka su ya tsare su muna fatan allah ya sa mu gaba lafiya muna roƙon allah wannan karatu da muke cikin wannan wata mai alfarma Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu ta dalilin wannan Allah ya gafarta mana zunubanmu ta dalilin wannan Allah ya sa muna daga cikin waɗanda ake kyantawa daga barin shiga wuta zuwa aljanna kuma yanzu za mu ci gaba da karatu da a suratu ali imrana za mu tashi akan kullu da'ami to sai muka dan wuce amma yanzu ma ta kansa din ya kamata mu tashi kullu da'ami kana hillal libani isra'ila

kullum da'ami dukkan abinci kana hillar libani isra'ila ya kasance haɗar ne ga annabi yaƙub illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai abin da isra'ilu ya haramta wa kansa ba tare da Allah ne ya haramta masa ba kamar ka ji ka sha'awar abu ka ce kai ba za ka ci ba shikenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin hadisi aka ce ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da aman kattu idza ishtahahu akalahu wa in yashtahi tarakahu annabi bai taba zagin abinci ko ya aibanta abinci ba in ya sha'awar abin sai ya ci in bai sha'awar sa ba kawai sai ya bashi to wannan shine dabi'ar musulmi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma annabin da muke karanta tarihin sa yanzu a cikin wannan sura annabi yaqu min qabl an tunzila at-taurat tun kafin a saukar da taurat da at-taurat Allah ya ce kul fa'atu bit taurati ce ku zo da at-taura fatluha ku karanta ta in sadiki sadiqina in kun kasance ku masu ku masu gaskiya ne ai duk abin da aka ce annabin ka ya zo maka da shi in aka duba cikin littafin da annabin ya zo da shi ai za a same shi amma sai ka ce annabi da ya zo da abin da aka duba babu abin a littafin wannan annabi ya zama kaman ba gaskiya bane ke yanzu duk abin da muka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya duba cikin wannan alkur'anin za a samu abu ko a duba hadisan manzan Allah za a samu abu to amma sai aka duba babu alkur'ani babu hadisi abin ya zama kirkira kenan kuma an hana musulmi kirkirowa ƙarya na'am kamar ne man iftara ala min ba'di yudahil kadhiba duk wanda ya kirkiro ƙarya ya danganta ta ga Allah min ba'ad zalika bayan hujja ta riga ta bayyana dai dalla dalla ga abinda Allah ya ce ayi in umarni ne ga yadda umarnin Allah yake in hani ne ga abinda Allah ya hada, in jan hankali ne na kwadaitarwa a tsaya a aikin alkhairi ga abinda Allah ya faɗa to duk wanda ya kirkiro wani abu bayan wannan wa ulaika humuz zalimuna waɗannan su ake cewa azzalimun almutajawizin alhadda almutajawizin alhaqqa ila albatil masu ƙetarewa gaskiya su je su fada cikin ƙarya saboda haka muna roƙon Allah ka tabbatar da mu cikin masu riƙo da alqur'ani na'am kun sadaka Allah sadaqa Allah hmm. fattabi'u millata ce da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kul sadaqallah kace Allah yayi gaskiya ce Allah yi gaskiya fi hada a cikin wannan al'amari ka jami'i ma akbara bihi kamar dukkan shauran abin da annabi ya ba da labari a kansa annabi yayi gaskiya fattabi'u millata ibrahima ya ku al'ummar musulmi ku ba hanyar annabi ibrahim allati ana alaiha wadda ni nake kanta in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halifan domin annabi Ibrahim mai karkata ne daga barin dukkan addinai ma'ilan an kullil adaya an kullil dini an kulli dinin illa islam illa islam wato mai karkata ne daga barin kowane addini zuwa ga addinin musulunci shi annabi Ibrahim wa ma kana minal mushrikin kuma annabi Ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba bi amrin min umur dini min umur dini a cikin wani al'amari daga al'amarin addininsa amma malam ya ce fi umur dinati ba dinati ba ne fi umur dinihi ne kuskure ne dubanta undu. fi umur dinihi cikin al'amarin addininsa asalan a asali wa furu'an haka wa far'an haka nan wajen reshe asali na addini shine tauhidi reshe na addini shine shauran ayyuka to annabi ibrahim bai saba wa ka'idar ubangiji ba ta asalin addini annabi ibrahim bai saba wa ka'idar ubangiji ba ta wajen rasta na addini ta ila annabi ibrahim kaifi guda ne don haka allah ya yabe shi yace inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa annabi ibrahim ya kasance shi kadai kamar al'umma ce mai yawa wanda take kuma mai da'a ga allah wadda ta karkata daga barin duk wani addini sai na Allah shi kadai sai Allah madaukaki ya ce shakir inna awwala bayti inna awwala bayti inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah hmm. lalladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil-alamin alin nasi lalle farkon ɗakin da aka sawa mutane don aikin ibada duk duniya yallari bi bakata shine wanda yake makka shi ne ɗakin kaba lallari bi bakata ne wanda yake ɗakin ka'ar shi ne wanda yake makka mubarakan ɗaki ne mai albarka wa hudan sannan ɗaki ne wanda shari'a take cikinsa Allah ya ajiye shi shari'a ne ga lil'alami ne ga talikai saboda haka Allah ya sanya ɗakin ka'aba don jin ƙayin bayinsa duk duniya ko ina shi ake fuskanta a sallah dalilin me dalilin babanmu annabi ibrahim alaihi salam da ya je ya ajiye matarsa Hajar a wajen ya ajiye matarsa eh, hajara a wajen da ɗansa annabi isma'il kuma ya tafi kuma bai san lokacin da zai dawo ba kuma ita kaɗai ce kuma wurin jeji ne a lokacin babu komai sai namun daji babu waɗansu bishiyoyi masu wadatacciyar inuwa a wurin babu wani rafi mai wadataccen ruwa a wurin kai in banda annabi waye wanda zai iya jurar wannan aiki sai annabawa matar annabi ibrahim ta ce to za ka zo ka ajiye mu a wurin da babu komai ga ba abinci babu ruwa ba komai Eh, ya ce bai mata magana ba ta sake mata magana bai mata magana ba sai da ta kullo ta inda zai magana ta ce ko ubangiji ne ya umarce ka da haka yi eh, waiwaiwa ya ce eh to a gaba da ya ci gaba da tafiya sai ya ce ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير zizar زرع عند بيتك muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون yace ya ubangiji na ajiye matata da ɗana a wani rafi wanda yake ba a yin shuka a wajen a wajen ɗakinka mai alfarma ba don komai na ajiye su ba ya ubangiji rabbana li yuqimu salata na ajiye su ne dan su tsaye da sallah al afidatan minan nas ya ubangiji ka sanya zukatan mutanen duniya gaba daya hawi ilaihim su rika fuskantar inda suke kowa ya fuskanto inda za a je matan nan ta lawa in zai sallah saboda haka can ya zama alqibla dakin Allah ne mai alfarma a wajen hawi ilaihim warzuqhum minas samarati ya ubangiji roƙon da nake na gaba ka azurta su da ƴaƴan itaciya warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun lalle ne za su gode wa ni'imarka ya Allah saboda haka duk waɗannan abubuwan da Annabi Ibrahim ya roƙa ba wanda Allah bai karba masa ba Allah ya sanya wurin ya zamo wuri na samun abincin alfarma yanzu haka in ka je Makka gashi ana cikin azumin nan a ce Allah ya baka wadata ka tafi umra ko a wani gari ka bullo a duniya sai ka ga yanzu ka je maraya garin ku kauye ne a bakin inda ka je ko a ina kake sai ka ga garin da kaje shine makka ko madina ya tsarci garin don wallahi dan amerika ma in ya je makka sai ya zama dan ƙauye babu ta inda da haka Allah ya ce mata ummul qura litundira ummul qura wa man hawlaha an san da alqur'ani dan kai wa'azi ga waɗanda suke cikin maka da waɗanda suke ta duk duniya kenan baki daya annabi ibrahim ya roƙi Allah akan wannan Allah ya azurtar da makka wannan yanzu in ka je lemo mangwaro ayaba abin gwaiba eh, abin menene inabi eh, abin mm, tufa da shauransu kai hatta tafannuwa da albasa in ka je ta can tafi nan. sai ka rasa mai ake ba ta girma haka dirka-dirka kuma da a ce mutum ɗaya zai ci wata ayabar gona ayaba ya saya ya amai to yin Allah da sai an bincika abu daga gonarwa ta fito kuma sai an tura malaman itatuwa masana itatuwa sun je sun yi wa waɗannan itatuwan magani don akwai ƙwayar cuta a jikinsu saboda haka Allah karɓa addu'ar annabi Ibrahim saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fihi ayatun bayyinatun ko cikin wannan ɗaki akwai ayoyi bayyanannu makamu ibrahim akwai kuma wurin tsayawar annabi ibrahim inda ya taka dutse ya meka bulo ɗin da aka yi gini ga kafarsa nan yanzu haka in ka je kafarsa tana nan domin su dama annabawa Allah ya ba su mu'jiza in suka taka dutse kamar kai ne ka taka kwakwafiyar ƙasa ta gini wadda ba ta ruwa da yawa ba wadda za ta iya ɗaukar nauyinka a gazanen kafar karras a kayan kasar to haka in annabawa suka taka dutse ake ganin zanen kafarsu a kan dutsen da suka taka kuma ka san a da ko takalmi babu yawancin masu tafiya da kafa ake tafiya ba takalmi saboda haka ga kafar annabi ibrahim aka wani abin nan mai tsada na zinare aka kewaye shi saboda yan bidi'a za su rika taɓawa wanda ya karanci addini kan ai abinda aka ce a yi aure shi zai ba zai kara komai ba ko amma dan bidiya ba sai ya dan kara wani abu nasa ba har kasar kabari abinda da a ce kabarin annabi ya shi ne ba wani sai ya ebo kasar kabarin ya zo da ita nan ba to amma an kewaye ba dama hannunka ya shiga haka makamat ibrahim ba dama hannunka ya shiga kuma ga ɗakin ka'aba nan ga makamu ibrahim a nan ba arewa daidai ba ba yamma daidai ba a daidai don haka makamu ibrahim yake to in ka gama ɗawafi a nan sai ka dawo nan makamu ibrahim kai lafila saboda wurin cikowar ta kai cikowa daga nan har zuwa wajen abin da waldar abba zuwa kofar mai keke zuwa kofar can alhaji ba ko kafinta duk gaba ɗaya makamun ibrahim ne duk inda ka tsaya ka yi sallah a nan ta yi Don ba zai yiwu ka yi a nan ɗin inda kafafun annabi ibrahim ɗin suke ba ba zai yiwu ba saboda cikowar jama'a a haka ma sai kun kama hannu da kai da waɗansu kamar mutum takwas ku kama hannu ku riƙe sai mutum hudu su shiga tsakiya su yi nafila in sun idar su ma su kama hannu kuma ku shiga tsakiya ku yi nafila in ba haka ba sai a take mutum da wuri su saboda haka kaga ashe wuri ne wanda Allah ya girmama wuri ne wanda Allah ya ajiye abin da ya ajiye na ni'imarsa wuri ne wanda Allah ya ajiye abin da ya ajiye na tanadin rahama ga bayinsa wuri ne wanda Allah ya ajiye mai tsofan tarihin da Allah shi ya san iya tarihin wannan wuri don shi wannan ɗakin kaba an ce asalinsa mala'iku ne suka fara yi wa foundation daga ƙasa zira'i saba'in haka sun saba'in a cikin ƙasa tukunna mala'iku ba ba zira'i irin na mutane ba zira'i irin na mala'ika saba'in ne a ƙasa tukunna aka ɗauro ginin aka bashi shi ruwan ɗufa da ya zo ya shafe shi annabi nuhu alaihi salam ya zanna a wajen ruwan dufana da ya cinye duniya bayan wucewar ruwan dufana jirgin annabi nuhu ya je ya tsaya a jordan a jabalal judi dutse ne a kasar jordan duk abin da jirgin ruwan yake kai to annabi ibrahim annabi nuhu ya shekara 60 bayan wucewar ruwan dufana da tukunna ya bar duniya to har lokacin da annabi ibrahim ya zo allah ya ce wa izba wa ala li ibrahim makanal baiti allah tushrik bi shay'an lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim wurin wannan daki muka ce ya ibrahim kar kai shirka da ni a wannan a wannan wuri Allah ta shirki shai'a waɗannan baiti liɗa'ifina ko kuma baitiya liɗa'ifina ka tsarkake daki na don masu yin ɗawafi aqibina da masu shiga ciki su zanna su aiki kwanaki masu yawa ko kwana biyu ko ini da kwana duk dai a tsarkace wannan ɗaki sai dan saboda masu wannan aiki wanzu a abin abinan eh, warruka'in sujudi ko da masu yin ruku'u da masu yin sujada da wanda zai shiga ya sallar nafila raka'a biyu ya fita da wanda zai raka'a hudu ya fita da wanda zai raka'a goma diddai ɗakin na masu bautar Allah ne to saboda haka kaga ashe ɗaki ne wanda annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya ci gaba da gininsa ya ci gaba da ginin sa suka ci gaba da zama a wurin har zuwa lokacin da Allah ya sa gini da ya kammala aka zo aka sami ginin gashi nan kamar yadda yake sai ma'abuta lura da shi ne tun a jahiliya suna girmamawa suna kyautatawa suna gyara duk abin da suka ga ya kamata a gyara suna kawata duk abin da ya kamata a kawata har Allah ya kawo addinin musulunci da aka zo manzon Allah zai shigo garin makka aka zo aka shigo garin makka allah ya ba wa musulunci ɗaukaka allah ya ba musulmi daraja wayanda ba su shigo musulunci ba suka shigo wayanda kuma suka ga gudu za su yi ba za su zanna ba tun da an fi karfinsu suka gudu amma dai daga baya duk inda mutum ya je kuma ta ya musulunta ya dawo a nan ne in ba mu manta ba lokacin da aka umarci bilal ya hau kan ɗakin ka'aba ya kiran sallah da abdullal ya tashi ya hau kan ɗakin ka'aba ya kiran sallah wani ya koma gidansa yana kuka ya ce ina ma ya mutu tun daga shekara ashirin da ta wuce kafin wannan shekarar a ce yau bilal ne ya hau kan ɗakin ka'aba ce kiran sunan wani abin bauta ba abin bautarsu ba Allah ake kira ba hubar ba Allah ake kira ba abin eh, me sunan gumakan lata ba ba uzza ba ba ta yau sai Allah shi kadai yace ina ma ya mutu tun daga shekara 20 da ta wuce bai zo wannan ranar da dilar yayin wannan kiran sallar ba to Allah yi so daukakawa ai aiki ne mai sauki saboda haka Allah ya nuna matsayin wannan mukama Ibrahim din matsayi wuri ne mai daraja a girmama shi da Umar ya taba baiwa manzon Allah shawara yace ya rasulullah wannan wurin da annabi Ibrahim ya tsaya din nan ga har kafafunsa ana gani akan dutse me zai hana mu rika yin nafila a wurin in mun yi dawafi annabi bai ce komai ba sai Allah ya aika mala'ika Jibril ya iya ce abin uh, wata ki zumi makamin ibrahim Sallah. ku riƙi wurin tsayawar annabi ibrahim ɗin ya zama muku wurin sallah da shawarar sai da na'umar allah ya saukar da wannan aya saboda haka sai allah ya ce wa man da huka da amina wanda ya shiga wannan ɗaki ya kasance amincacce la abin ya arudu ala ilaihi bi katalin ba a yin kansa a ce za a kashe shi au zulmi ko a ce za a zalunce shi au gairu zalim ko wani wannan wa huwa haramun aminu wannan harami ne abincacce wala eh, wala wala ba'da islami ba a tsarewa bayan musulunci ya riga ya shiga makka ba a tsarewa mai laifi <laughs> wato a wannan ɗaki a ce bari a zo a ɓoye shi yayi laifi kuma a ɓoye shi kar a nuna laifinsa a a ba a haka kuma sannan wani ba zai je ko da an cuce shi ai ko da an yi masa wani abu ya je wajen don ya ramuwa ba ba ka bin mutum ɗakin ka'aba don ka rama abin da ya yi masa an riga an sanya aminci kawai da za ka ga mutumin da ya kashe mahaifinka kuna dawa fiye a ɗakin ka'aba ba za ka ji haushinsa ba sai dai in bayan kun gama dawafin kun baro makka kun zo garo amma a can kam Allah sai ya kore wannan gabar ba za ka ji ta saboda Allah ya sa aminci kana huka na amina walillahi ala الناس hijil baiti man استطاع إليه sabila. kuma doka ta zo daga Allah akan mutane na kwarai su je su ziyarci ɗakin Allah ga wanda Allah ya bashi ikon eh, bin wannan hanyar ya zamanto ba a yaƙi a hanyar ya zamo babu anoba wani cuta da take kashe mutane nan mutum ba kudin mutane ya tarkata ya tafi ba aya <laughs> kuma su yin haka akwai mai tarkata bashi ya tafi ya je aikin haji kaga ba don Allah ya yi ba Don a ce shi alhaji ne Don a rika kiransa da sunan alhaji amma ai ko iyalinka ba a yarda ka basu da yunwa ka tafi maka ba ci da in aikin haji wajibi ne to ci da mata ma wajibi ne kuma wani wajibin da ya fara ya fara rigaye a wurinka wajibancin ci da matar taka kamun ka samu kudin aikin hajjin ba sai da ka samu matar ba to saboda haka baya halatta mutum ya tafi ya bar matansa da yunwa da sunan ya tafi aikin hajji saboda haka Allah ya ce manita da ilaihi sabila sai wanda ya samu ikon bi tukun tukunna aka ce ya je wa man kafara wanda kuma ya kafirce yana da dama yana da kudin zuwa yana da lafiya yana da karfin jiki amma da je yayi aikin hajjin ba Allah sai ambace shi ya kafirta yace wa man kafara duk wanda ya kafirta yake zuwa fa inna allaha ganiyun anil alamin Allah mawadaci ne ga kin karbar sauran ibadar talikai zaka iya yin sallah kai zaka iya yin azumi kai zaka iya yin zakka kana bayarwa amma aikin hajji sai ka ki zuwa to da azumin naka da sallar taka da komai sai Allah ya ki karba Tun da wannan ma kana da iko ka izuwa saboda haka ya zama wajibi ai rukunan guda biyar ne ba a ce ka ware ɗaya kai ka aikata hudu ka ke yin ɗayan ba sai dai in ba ka da daman ɗayan to za ka iya mutuwa a je lahira ba a tambaye ka ba mutum zai iya mutuwa a tsantsai da shi a gaban Allah ba a tambaye shi zakka ba don bai taɓa yin noman da ya kai a fidda zakka ba don bai taɓa samun dabbobin da suka kai a bada zakka ba bai taɓa tara kuɗin da ya kai a bada zakka ba ba shi da dabbobin da ya kai a ba da zakka ranar kiyama ba za a tambaye shi zakka ba akwai wanda ba za a tambaye shi hajji ba tun da ya rayu tun a lokacin ana biyan aikin hajji naira 250 tun ana biyan aikin hajji 250 bai taɓa tara 250 tasawa har aka zo aka fara biyan aikin hajji naira 500 har aka fara biya 1000 har ta fara zuwa 2000 har yanzu aikin hajji gashi yanzu ta zama miliyan 1,500 to shi bai tara 500 ba a rayuwarsa sai a je lahira ba za a tambaye shi aikin hajji don mai bai zo ya yi ba Allah ya san ya bashi abin da zai zo hajji ba amma babu halin da za ka je a je tsewar alkiyama ba a tambaye ka sallah sai dai da tun kana shan nono a bakin a kirjin mahaifiyarka sai ka haukace har ka mutu kana hauka to ba za a tambaye ka sallah ba ba za a tambaye ka azumi ba ba za a tambaye ka tauhidi ba ba za a tambaye ka komai ba Allah shi ya san yadda zai da kayansa amma wanda yake da lafiya lau bai ce la ilaha illallah ba har ya mutu ko da ana sallah da shi ana komai da shi ba musulmi bane ba zai shiga aljanna ba eh sai dai akwai illar da ta hana shi fara bebe aka aife shi baya iya magana ko kurma aka aife shi baya iya magana amma an gwada masa abubuwa da hannu yana ganewa yayi in na bari ne yana iya bari wannan ma sai a bar al'amarin sa a hannun Allah amma wanda zai iya magana ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama har ya mutu kuma bai kalmar shahada ba ko da bai daina sallah ba bai daina azumi ba bai daina duk aikin ibada ba ba zai shiga aljanna ba kamar salatin annabi duk wanda ya mutu bai yi wa annabi salati ko sau ɗaya ba ba zai shiga aljanna ba wajibi ne sau ɗaya ka yi wa annabi salati wajibi ne sau ɗaya ka je aikin hajji in kai sau ɗayan nan ka sauƙe duk abin da za ka yi ƙari a kan ɗayan nan ƙarin wata falala ce daga ubangijinka kuma allah zai ninka ma lada har ma ayat da aka tambaye annabi wa ya fi kusarci da kai ya rasulallahi a aljanna ran alkiyama ya ce wanda ya fi yawan yi min salati ka gabar na wancan guda ɗayan ka yi ta maimaitawa kenan ka yi ta maimaitawa sai ka zamo kana fin sauran jama'a kusaci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a aljanna saboda haka sai allah mai girma da ɗaukaka ya ce شهيد على ما تعملون قل يا أهل kitabi, كتي يا bi الكتاب لما تكفرون ب... لما dan me kuke kafircewa ayoyin Allah kuna kafircewa at-taura kuna kafircewa injila sannan kuma ku zo ku kafircewa al-qur'ani wa antum tashhaduna al-halun kuna shaida abin da yake cikin alkur'ani eh, eh, wallahu shahidun kai wallahu shahidun alama ta amalu Allah fa mai shaida ne akan abin da kuke aikatawa Allah ya san kun san gaskiya kun kita duk wanda ya san gaskiya ya kita kuwa ran alkiyama ba za su daidaita da Allah dan ga zai ga abin da baya so zai shiga cikin matsayin da baya tsammanin zai shiga saboda haka wallahu shahidun Allah mai shaida ne alama ta amaluna akan abin da kuke aikatawa fa yujazikum alaihi kuma Allah zai muku sakamako akan sa na'am قل kitabi Allah ya ce da annabi ya kace ya ku ahalar kitabi lima tasudduna an sabilillah dan me kuke tsara mutane kan su gane addinin Allah ku hana wannan gane gaskiya ku hana wannan gane gaskiya man amana duk wanda ya imani sai ku ce za ku hana shi ku tsare shi man amana minan nasu duk wanda ya imani daga cikin mutane sai ku rika hana shi ganewa addinin musulunci bi kuma nabiya sallallahu alaihi wa sallam saboda ƙaryata annabi da kuke yi wa kuntum wakatam wakatam wakatam wakatam na'atu na'atihi da kuma ɓoyewa kamannin manzan Allah a cikin at-taura wanda ga sunan a rubuce a littafin yahudu me yasa ba kwa so a gane siffar annabi a at-taura nasara me yasa ba kwa so a gane siffar annabi a injila tabaguna ha'i wajen kuna nema wa hanyar Allah ita ce karkatacciya hanyar ku ta ƙarya ita ce gaskiya wa antum shuhada alhalin kuna da shaida ai alimi alimuna ku masu ilimi ne ba jahilai ba bi anna dinal murtada abin da anna dinal murtada lalle addini wanda yake yaddade alqayyim wanda yake tsayayye huwa dinul islam kun san shine addinin musulunci me yasa ba za ku bayyana wa mutane haka ba kama eh, kama fi kitabikum haka yake a rubuce kamar yadda yake cikin littafin ku. to me yasa ba ku gaskatawa tunda dai alqur'ani yayi daidai da abin da yake cikin littafinku wa wallahu gafilin Allah fa ba mai mantuwa bane amma ta'maluna game da abin da kuke aikatawa duk abin da kuka aikata Allah ya san abin da kuka aikata kuma da irin abin da kuka aikata da shi za a muku sakamako don haka Allah yana jan hankalin Yahudu da Nasara a daina ɓoye gaskiya a daina bayyana ƙarya a ja hankalin mutane akan ƙaryar ba daidai ba ne. sannan haka yake wa jan hankali ga Nasara haka nan mu ahlul Qur'ani lalle kar mutum ya bar abin da yake cikin Alƙur'ani ya kama shiririta ya girmama shi fiye da girman Alƙur'ani in mutum yi haka haka ya bata in ya kira mutane akan wannan ya batar da mutanen ran alkiyama zai tashi a cikin masifa kala uku ga ya wa Allah ga ya san gaskiya ya kita ga ya kira mutane akan gaskiya akan akan abin da ba gaskiya ba ya bata ya batar don haka ba Allah yake cewa wahum ya awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzar alladhina yudillunahum bighayr ilm ran alqiyama za su dauki nauyi ne cikakke na batarwar kansu da kuma nauyin batarwar waɗanda suka batar duk wanda ka da shi ran alkiyama nauyin zunubinsa yana kanka ka ɗau nauyin naka zunubin ka ɗau nauyin nasa bala'i bai samu mutum ba Allah ka kare mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina ana so musulmi ya san shi musulmi ne ya zamo kayansa na sawa irin na musulmi ne cifa abin askinsa irin na musulmi ne tafiyarsa irin ta musulmi ce duk abin da zai yi irin na musulmi zai yi aurensa irin na musulmi ne ba auren yanzu da mafi yawa in aka yi aure ɗari wallahi wanda ya kama da na kirista sai ya kai kala saba'in a cikin auren da aka yi talatin ne za a samu aukatan tafilla talatin ɗin ba za a samu ba ba za a samu ba a cikin ɗari duk wanda aka ce an aurar ko wanda aka ce ya auro in ka je ka auna a aikin da aka yi a ɗaura daga neman auren har zuwa ba da auren har zuwa ɗaura auren har zuwa kawowa matar gidan mijin wallahi abin da aka yi wanda yake irin na kirista ne ba na musulmi ba ya ninka wanda yake na musuluncin sau ɗari dama Eh, wani mai waka ya cewa wai aure bibi'a suna bibi'a an ce su bari su sun ki bari sun haukata sun dore fada don babu da ban alkausara wani mai waka ne yake faɗan haka to yanzu haka ne suna mutuwa abin da suna aihuwa in an yi da aure da mutuwa da komai ba wanda ba irin ta ahlul kitabu ake ba wallahi sai dan kadan abin da ba ahalin kitabu ba a ciki to amma Allah cewa yake ya ayyuhal lazina amanu ya ku da kuka imani in ku fariqan minan lazina utul kitaba in kuka bi ra'ayin wa'anda suke yahudu da nasara ya rudukun ba da imanikun kafirina za su mai da ku bayan kun zama masu imani ku dawo ku zama kafir a shobe nasaranci ne ba musulunci ba ne buga invitation nasaranci ne ba musulunci ba ne abubuwa da yawa da ake a cikin aure da sunan aure wallahi ba musulunci bane ba sunnar annabi bane ra'ayin yan duniya ne aka dauka ake ga hoto da ake na amarya da ango addinin musulunci bai zo da wannan ba kiristanci ne ga hoto da ake da amarya da abokananta a rika nunawa kiristanci ne ya zo da wannan ba addinin musulunci bane aje ranar da za a kai ta aita yawo da ita a layi abi wannan gida a je ai rawa abu wannan lungun duhun bishiyoyi a je ai aikin sharri duk gaba ɗaya wannan a ina a ƙur'ani aka samo ko a hadisan annabi baya cikin alƙur'ani baya cikin hadisan manzon Allah a ina ya aka samo a ɗabi'ar yahudu da nasara su ne waɗanda ba su da kunya kai ma kana musulmi da sunan kai ma abucin alkur'ani ne to an ɗauke sunnar an ɗauke kunyarka an ɗauke kishin da Allah ya ce ka yi kishin da annabi yake ce ka yi a kan matarka sai a ce wannan a yi danci ne a batta ma kowa ya ganta ga ta ta yi kunshin nan ne mai kala-kala a hannu da abin har a jikinsu ake musu kunshi ba a hannu da kafa kawai ba har jikinta gaba daya sai a rubuce ta da wannan kunshin lalla ranar da ka zo kai ango za ka kwanta da ita sai ka ganta kamar kasa tabbara tabbari eh bayan kuma annabi ya ce in ka zo ka zanna da amarya a kan gada ranar da aka kawo ta za ka kama goshinta haka kace Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ka roki Allah alkhairin zaman ku ka roki Allah neman kariya daga sharrin da zai faru a zamanku to ina duk a shirya komai akan musulunci ba sai da aka zo ka zo kan gare ka kama goshi eh, ta kamata addu'a in wallahi ta tsorata a aranta sai ta dan fara ciwon kai ta ce maye ne ina zama da shi ne kama kai na sai kama ciwo <laughs> Allah kuwa ga walimar mata wallahi duk ƴaƴan sharri ne suka gado ta su ita a musulunci ka gani an ce kar ai ce, to an yadda ba za a yi wani a walimar mata kuma abin mamaki gidan da ba ka tsammanin za ka ji an yi wannan walimar mata sai ai yarinya ce aka rene ta reno irin na musulunci dan da ta fara girma ko irin ebo ruwa a famfo a famfo babansa bokiti baban hana waye amma ranar da aka yi aurenta a ranar aka ɗaya mata kunyar shekara wajen kazaɗin nan daga balagarta zuwa ranar aure duk aka watsar da ita ita ce mutum yake yagar disko yake ba ta a bakinta take yaga take bewa mijinta a bakinsa a rana ɗaya aka warware mata imanin shekaru a rana ɗaya aka warware mata kunyar shekaru ta zama yarwa ya'yar su kirista ba 'ya'yar irin koyi da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wannan ƙauyanci ne a yanzu a wurin mutane ƙauyanci ne kai bai waye ba a ina ne kai ya waye a inda in an je za a ba a tsakiyar jahannama ne wayewar kai Allah ka ganar da mu yardukum ba da imani kun kafiri za su mai da ku kafirai bayan imanin sai da na Ali dan Abi dalib Allah ya girmama fuskarsa ce duk mutumin da baya kishin matarsa dan wuta ne akwai kishi ga mutumin da zai ɗau abokanansa ya kai gidan matarsa matarsa ga ɗan sabon gini in ka gyaran murya ma gyaran murya kake ji a cikin gini ehm. an shirya duk abin da za a shirya a ɗakin ba a yarda kowa ya je ba in ba ubanta ba in ba ƙanin ubanta ba in ba wan ubanta ba in ba kanin uwarta ba in ba wan uwarta ba in ba kaninta wanda aka haifa uwa ɗaya uba ɗaya ba in ba wanta wanda aka haifa uwa aka haife su tare da ita uwa ɗaya uba ɗaya ba in ba wanda aka haife ta da shi uba ɗaya ba in ba wanda aka haife ta da shi uwa ɗaya ba ba a yarda wani ya je ba ko dan dan goggo ko dan kawu ba a yarda ya shiga ba sai ka gayyaci abokinka can dan wani gari ne ma ya zo ya ganta ka yi sa'a ka auri kyakkyawa babu <laughs> rabon aljanna kenan wata wani wani mai waka yana don babu rabon alkausara yi wanda suke da rabon alkausara ba za su yi haka ba wannan aiki ne ba wanda yanzu wayansu abubuwan wannan abubuwan da muka faɗa na rantse da Allah yan kaɗan muka faɗa a cikin abakin abin da ake yan kaɗan muka faɗa daga cikin abubuwan da ake ta sanadin aure to kaga annabi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane a kayan wani aiki to yana tare da su dan alkiyama yana tare da su sai Allah mai girma da daukaka ya sake cewa wa kayfa takfuruna wa antum tusla mamakin ya ce wa kai ba ta kaburuna ya za a yi maku kafirce ya za a yi ku kafirce wa an na alaikun ayatun lahi alhalin ana karanta muku ayar Allah yanzu wanda yake jin ƙur'ani da safe ya ji ƙur'ani da rana ya ji ƙur'ani da yammaci ya ji ƙur'ani da daddare sai ya tafi ya kafirce ba akwai mamaki ba inda wanda baya samun karatu ya kafirce ba mamaki amma bai shauraran karatu yau da kullum kuma ya kafirce wa kaifa takfuruna ta yaya ma za ku kafirce wa antum tutula alaikum ayatul lahi ku dinnan ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu alhalin cikin ku kuma akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ba manzon Allah cikin mu in baya rayar hadisan sa ba sa da? suna nan to wanda ya aiki da hadisan manzan Allah a yanzu wallahi daidai ne da wanda ya aiki a lokacin yana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ai annabi ma yayi ishara da haka yace ƴan uwana za su zo a ƙarshen zamani sahabbai suka ce mu ba ƴan uwanka bane annabi yace a ku ba ƴan uwana bane ku sahabbai na ne yace ƴan uwana sune waɗanda za su zo nan gaba ba su taɓa gani na ba amma kowane ɗaya daga cikin su yana burin da zai ba da dukiyarsa da ‘ya'yansa da iyalinsa a karɓa akan ya gani zai iya bayarwa wannan su ne su ne ‘yan uwana to kaga wafikun rasuluhu alhalin cikinku akwai manzan Allah ya za a yi ku kafirce kuma wa man ya ta duk wanda ya yi riko da igiyar Allah ya yadda da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah bai yi wasa da ita ba bai yi lagajeje da ita ba ya mata riko na gaskiya faƙada ya ila sirarin musaƙi mato haƙiƙa an shirya da shi hanya matsabina liƙaƙiya wadda har zuwa aljanna babu bana Allah ka kai mu aljanna da rahamarka wannan alƙawari ne da Allah yi wa huwa shari'atu allati taswi bainal baina abina eh, fariqi eh, qaribin wannan ita ce hanya wadda take daidaita tsakanin dukkan waɗanda suke makusata domin duk wanda aka ce ga alkur'ani ga asaura a hannunsa akwai littafin Allah a wurinsa duk wanda aka ce ga injila a hannunsa akwai littafin Allah a wurinsa wanda aka ce ga qur'ani a wurinsu akwai littafin Allah to ya za a yi masu waɗannan littattafa su zama kafirai kuma su bada saboda haka mu yi kokari mu bi hanyar Allah mu gama da duniya lafiya mu je lahira mu samu kyakkyawan sakamako a gaban Allah mu zama muna yi wa juna murna kamar yadda muke wa juna murna wani an sha ruwa lafiya to Allah karba mana wannan azumi mu zo mu haɗu a ɗaki ɗaya masallatai yanzu waɗanda ake tafsiri banda Allah ba wanda ya san iyakarsu a garin azare balle a ce a jihar Bauchi balle a ce a Najeriya baki daya balle a ce a duniya baki daya babu watan da ake karanta alkur'ani ake maimaitawa kamar watan Ramadan a watannin shekara to duk wannan haduwa da muke yi don san juna duk wannan haduwa da muke don yarda da juna don duk wannan haduwa da muke don kauna da juna kuma gaba ɗaya a ce mu sauni littafin mu je wuta mun yi basira to Allah ka sa mu gani sai Allah ya ce

ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matukar jin tsoron Allah ittabi'u shara'i'ahu ku bi shar'o'in Allah shine jin tsoron Allah wala tahkumu bil awa'idi kar ku yi hukunci da abin da yake ba doka ba da Allah bane bi kadarin daka ku yi kokari ku rike hukuncin Allah gurgudan iyawa kama fi ayatin kamar yadda ya zo cikin wata aya da Allah ya ce fattakullaha masadatun wato ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku saboda haka wala ta mutun na karku yadda ku sake ku mutu illa wa antum muslimuna sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah ya zama komai namu irin na musulmi muke ba ma sha'awar na arna duk abin da za mu yi irin na musulmi za yi ba ma sha'awar na arna jama'a mu lura da kyau kun ga ɗinkin nan da ake wa matasa duba mai kai wuyanka malam ibrahim kun ga alamar kuros a nan amma a wani rigar sai kun ga alamar kuros ai wani abu haka ai wani abu haka to don girman allah matasa kar ku yadda a rika muku wannan irin ɗinkin kuros ne ake muku kuna yawo da shi ka yadda a maka zane da jan kala yayyo ƙasa kuma a ɗauko wani daga wajen dama a yi hagun da shi karka yadda ama wannan ko da bakar kala wadda za ta fita a jikin fari ko da jar kala wadda za ta fita a jikin wani kalar iyali dai duk abin da za a yi shi da alamar cross kar ku yadda a muku ɗinki riga da irin wannan alama ce sun suna so a komai a ga alamar addininsu sun kirista saboda haka a ƙyauren ƙofa sai ka ga haka muka je mina wa'azin ƙasa wallahi da ƙofar sarkin da masallacin duk gaba ɗaya abin da aka yi cross ne duk wanda ya san cross in ya ga wannan zai ce cross ne saboda me masu aiki a wajen arna sun furin jayi kuma su komai sai sun nuna addininsu ko zan na ce ka lura da kyau duk in zanen da aka yi shi da alamar cross don Allah ka yi kyamar eh, hula mi koyi da annabi akan wannan annabi ko tsinke ya zo ya samu sun yi haka akan hanya sai ya raba su ko tsinke ne a ƙasa wani ya haka sai annabi ya ɗauke ɗayan ya jefar da shi mu nesanci cross suna yi wa matasa kuros a jikin riga su sa kaga an yi zane haka an yi wani zanen haka alama ta kirista eh? ba ka san kuros ba a yi zane haka a yi wani haka wa yake tambayar ka to don Allah mu rika lura da kyau duk da annabi yana cewa innamal a'malu niyya, kowane aiki yana tare da niyya to amma a ga abin yayi siffar abin da aiki abin ki a musulunci a jikinka a matsayinka na musulmi mutumin kirki akwai kunya tun daga duniya ko babu ko ba ko ba niyyar da ta sa ka karsa wannan kayan wallahi akwai damuwa ya kamata a ce ba wani abin da ake kyama a tare da kai na sikirarka na tafiyarka da komai naka a a komai kayi ka da yadda ake so a ga musulmi kana da kasancen da kai baka da girman kai kai ba dan hayaliya bane kai ba ɗan hauragiyar duniya bane kai ba dan katsalandan bane ba ruwanka da abin da ba ruwanka domin annabi yana cewa min husin islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyawun musuluncin mutum duk abin da ba ruwanka karkasa bakinka a ciki amma wani inda ya ji ana magana ko ba ruwansa sai ya sa baki wannan wa annabi ne karara annabi ya ce in mutum biyu suna magana ba su saka ba haramun ne ka sa baki a cikin maganarsu annabi ya ce in wani da wani suna magana haramun ne ka jefa taka maganar don a kau da maganar wancan a yi magana a kan takar an daina ta wancan tun ba a gaba ta ba renin wayo ne wannan walaƙantar da musulmi ne wannan cin fuska ne wannan ganin mutumin bai da daraja ne duk wanda ya haka ya walakantar da ɗan'uwansa musulmi kuma annabi ya ce bi harbi imri'in mina sharri an yi haƙira a kabul musulmi ya ishi mutum zama a sharri a kabarinsa har zuwa tashin alkiyama in dai a rayuwarsa ta duniya zai rika kaskantar da ɗan'uwansa musulmi musulmi abin girmamawa ne ba abin kaskantarwa ba baya da kyau kuna magana da wani wani kuma sai je ko maganarsa sai ka ji maganar wancan din ta dauki hankalinka ka bar maganar wannan da kuke magana da shi da farko ka koma maganar wancan da ya ma magana a ƙarshe to gaba ɗaya ya saka shi ya saba wa annabi kai ma ka saba ba a yadda bar ɗan uwanka kuna magana ba sai in ya ce ya gamsu eh, eh. a bar wannan ai waɗanda ba su gane addini ba ai dabbobi ne mutumin da bai gane addini ba ai dabba ne ka ji ba mala aliyu na mangi yadda ya ce ya ce wanda bai san gaskiya ba ko mutum ne sashi dabba ba shi yin ciniki da riba in ka lura ka dubi dabba ba ta san komai kamar ciki ba wayannan abin da suka sani su ci su sha su ihu su fito su yi tsiya sallah ma ba damuwa ba ba damuwa su bace an irin wannan sai dai muna fatan Allah ya dawo da su hanya muna magana akan mutanen kirki Alhaji Muhammadu inda kake a zannadin nan in ka tashi sai wani ya zo ya zanna in ka dawo ko girman girmansa cewa aka ce ya tashi ya baka wurinka don kai ka fi dacewa da wurinka ba a yarda daga tashin mutum ka zalla a wurin da ya zalla kuma ya dawo ka zuba mar ido ka ki tashi ba baka da kunya a addinin musulunci ba sai yana shugaba ba ba sai yana malami ba ba sai yana kowa ba in dai musulmi ne mai wuri shi ya fi dacewa da wurin sa in ji manzon Allah ba abin da babu ladabi a musulunci amma daga mutum ya tashi kawai sai ka zo ka zanna kuma dan kila face ba jina zai sai ya dawo kuma yana inda zai zanna kai kuma kai keme ne ka zanna ka gabar da kunya addini ibada da mu karanci addini da gaskiya tsakaninmu da Allah ba abin da ba a sa ladabi a sa ba na sai Allah ya ce to lokaci ya yi to shi ke wala ta mutun na wa an muslim musulun saura mutu biyar a to wata su biyar lillahi bi بحبل jami'an wa la tafarraqu mm. ya ce wa ta samu bi hablillahi jami'an ku riko da hanyar da igiyar Allah gaba ɗayan ku hablillahi din nan dinahu ku yi riko da addinin Allah gaba ɗayan ku jami'an gaba ɗayan ku ba ware kowa ba wala ta tafarraqu kar ku raba ba'adal ijtima'i bil islam bayan kun riga kun haɗu wuri guda a ƙarƙashin musulunci to kar ku dawo kowa ne karawa ne wata abin wa zukuru ni'imatan lahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi a kanku ya ma'asharar musulmi ne ya ku musulmi Allah ya yi ni'ima a kanku misalal ausi wal kazraj misalin yadda ya yi ni'ima a ƙabilun ausi da ƙabilun kazraj wayansu ƙabilu ne wanda da tsakaninsu banda yaƙe-yaƙe ba abin da ake yi sai wannan suka musulunta wannan ma suka musulunta iz kuntum a ada'a dan da kun kasance kafin musulunci ku abokan gaba ne fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya tattaro zukatanku ya hada su wuri guda kowa ya fahimci wani dan uwana ne wani dan uwana ne wani nawa ne wani kaman wani yanki ne a jikina wani kaman wani abin dan uwa ne wanda aka haife mu uwa ɗaya uba ɗaya da shi domin haɗawar da musulunci ta mana ta wuce haɗawar da yake na uwa ɗaya uba ɗaya ma wajen ƙarfi in aƙida ta rabu to amma yanzu mun zama ɗaya ba azbatum sai kuka wayi gari bi ni'imatihi da ni'imar Allah ikwanan kuna ɗan uwan juna fi dini a addini wal wilayati da jibantar juna daga inda aka ce wani ba lafiya gaba ɗaya sai a taru aikansa daga inda aka ce bukata ta samuwa ne? amma ana ganin bukatar nan ba zai iya kammala ta da kansa ba a taimaka masa sai ga kowa ya karo karo dan da nan an taimaki wannan wanan akan wannan bukatar tasa wallahi in an rasa haka ba da gaske ake tafiya ba amma yanzu ya ya abi yake sai bukatar ta samu mutum ba yadda yake ya rasa yadda zai sai dai goyar garin ya tafi inda zai ji zai wuya ga wanda ya tunani in yana da albashin dubu ɗari ya ce na yi wa Allah alkawari sai na taimaki wane da dubu goma ko zan taimaki wane da dubu biyar to a sami irinka irinka in wannan albashinsa ya kai dubu ɗari wancan kuma albashinsa ya kai dubu hamsin me dubu ɗari in ya ce zai bada dubu biyar me dubu hamsin kuma zai bada dubu biyar ɗari biyar ko to in aka sami irin haka kamar mutum goma aka haɗa wannan da yake cikin bala'in nan an sauƙaƙa masa bala'in ko ba a sauƙaƙa ba to muna yi ne to me yasa ba a yi sunan addinin ne kawai a baki shine addini ko ku aiki ne addini wallahi aiki ne addini a faɗa da bakin kuma a yi aiki in dai an faɗa da baki ba aiki to da wasa ake yi wazkuru ni'imatan lahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku iz kuntum a'da'an dan da ku abokan gaba ne fa allafa baina qulubikum Allah ya hada zukatanku da musulunci fa azbahatum kuka wayi gari bi ni'imatihi da ni'imar Allah ikwanan kuna ƴan uwan juna saboda haka kazalika mm, mm, fa kuntum ala shafa hufratin minan nari da kun kasance a bakin gangamun wuta kuke saura kaɗan ku fada a lokacin da kuke tsananin gaba na kafirci ga kafirci Gagaba ana ta yaƙe-yaƙe da juna duk wanda ya mutu a wannan lokacin ya afka cikin wuta ne to sai yanzu gashi an kira shi zuwa ga musulunci ya zo ya dawo cikin musuluncin ya bar bakin gangamin wuta ya dawo bakin gangamin aljanna wanda in mutum ya mutu akan musulunci dan aljanna ne Allah ya muku gata ko bai muku ba Allah ya mana gata kazalika Allah ya to kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum duna lalle ne kuwa zamo shiryayyu ba kullum kuna so ku zamo shiryayyu ba kullum muna so mu zamo shiryayyu muna roƙo a suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya da azhar sai ka faɗa haka sau hudu da la'asar sai ka faɗa sau hudu da eh, eh, magariba sai ka faɗa sau uku da isha sai ka faɗa sau hudu da asuba sai ka faɗa sau biyu banda sauran nafilfili kowace akwai ihdinas siratal mustaqim ko babu to Allah ya ce kamar haka ne Allah yake nuna muku ayoyinsa kwashi ne Allah ka samu zamo shiryayyu a nan za mu dakata kuma sai mu tashi a kan aya ta 104 waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi. Allah ka samu na daga cikin al'ummar da za mu kira zuwa ga alkhairi Allah ya samu na daga cikin al'ummar da za a kira mu kiran alkhairi mu amsa ba sai mun zama masu kira ban an kira mu ma ai shikenan duk mutanen alkhairi ne iya da mai kira da wanda ake kira su duk mutanen alkhairi ne mai kiran ya zama don Allah yake yi wanda ya amsa kuma don Allah ya amsa shi kenan duk mutanen Allah ne mutanen alkhairi ne ubangiji Allah ka samu tsira Allah ka tsayar da mu daga kogin nan na duniya Allah ka tsayar da mu daga kogin nan na duniya kogi ne mai zurfin bala'i wallahi ko abinan abinan eh, jirgin haye shi kyawawan ayyuka da tauhidi ka kadaita Allah sannan kai kyawawan ayyuka to zaka tsira daga wannan zurfin in ba haka ba in mutum ya dilmiya ba shi ba fita sai dai bulla can wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da shugabanninmu da suka riga mu Allah ka baiwa shugabanninmu da ba da lafiya da malamanmu da wayanda ba su da lafiya da ƴan uwanmu abokanan mu da ba su da lafiya ubangiji Allah ka sa wannan jinya ta zamo musu kankaran laifi Allah ka sanya musu haƙuri cikin jinyar da ka ɗora musu Allah ka nauye ladan su dan alƙiyama da ladan wannan jinya Allah ubangiji kuma ka ba su lafiya Allah muna roƙonka wannan shauraren alkur'ani da muke mun ɗauke shi matsayi ne na ibada kamar yadda manzanmu ya karantar da mu to ubangiji Allah ka girmama ladan wannan ibada ta mu Allah ka girmama ladan wannan ibada ta mu Allah muna roƙonka ka sa mu gama da wannan duniya lafiya gamawa da duniya lafiya shi ne ka mutu kana aikin addini kana kaɗai ta Allah baka canza ba Allah ka taimake mu da tabbata Allah ka taimake mu da tabbatar zukata Allah ka taimake mu da tabbatar diga digai Allah ka zamar da kafafunmu daga kan hanyar gaskiya Allah ubangiji ka taimaki shugabanninmu Allah ka taimaki sarakunanmu Allah ka taimaki malumanmu Allah ka taimaki yan kasuwarmu Allah ka taimaki masu sana'armu Allah ka taimaki ma'aikatanmu Allah ka taimaki manomanmu Allah ka taimaki masu kiwonmu masu sana'a da karafa daban-daban ta hanyar ayyuka daban-daban don neman arzikinka ya Allah Allah ka kare suka taimake su Allah ka kare suka taimake su Allah ka sanya albarka cikin abin da ka baiwa kowa daga bayinka Allah ka tsare mu daga sharrin rayuwa Allah ka tsare mu daga sharrin tunani Allah ka tsare mu daga sharrin niyya mummuna Allah ka sa niyyar mu ta zama kyakkyawa kowane lokaci ya Allah mai wa Allah salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما واتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف السيئات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله رب العالمين نعم نعم